Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Alish daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da abokin aikinmu sahabu Imam Aliyu ya yi da wasu shugabannin al'umma a kan batun kafa ƙasar Biafra da wasu suke so da kuma martanin da wasu ƙungiyoyin matasan arewa suka mayar da ya jawo cece ku ce. Sahabu gare ka. Masu kafin tafi ga aziz bo na manta an ga muku cewa daga hannun hagu na steve a mutum ne daga kabilar igbo daga hannun dama kuma daga maganar shitima kusan cewa daga arewacin najeriya ke aziz a dan kabilar yarabawa ne malam aziz jin bayanai da kari guda biyu me kake gani game da al'amuran najeriya me ya kamata a yi don a ci gaba da samun haɗin kai na zaman lafiya bai kwanta shi tashin hankula da waɗansu suke neman su jawo ƙasa a gani na maganar da na gana maganar da shi ne na gan shi na da kanun wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi din gaskiya suna da aiki ne aiki ne na gan babu da suna da aikin yi ne ba za su yi wannan saboda wani cikin suna ina cikin yamurin mana da abokana da an muka yi magana da su ce ba su da wannan biya ba zaman lafiya biyu haka ina da bayarabe da da yawon yamma ko jiya ma muna magana da wani abu kina ya ce mun riga mun shiga juna hmm. abu ne ya da mu Allah da ya da mu duka ya sa abu ya sa ya da mu ba wai an yi auratayya eh hmm, ce kaya auratayya eh? duk kowa ya hadu ha hadu aka ga yadda zai aura a malam bahaushe zai aura ya bane aka Allah ya da mu shi bai wani abin nan ba amma nan na ganin shi yake ne mutum da shi yana ka saboda yana zama ga yaran shi a ce ga yaran shi a ce shi ya zai zai ta mana hankali um, steve me yasa ya dauki lokaci shugabanni a yankin kabilar ibo ba su ce komai ba kan kalaman da na batunci da namdi kanu yake a gani na ina gan kama kaman da malan shetima ya fada eh. ya ce shi ne kan eh, lura in kan eh. lura duk zagin da yana bada ma mutane duk zagin da yana zagin mutane ya in ba maukuci ne ba ya zai tashi ya kai ce ko manyan ibomai na zagin su manyan garin su yana zagin su kowa yana zagin sa amma tsawatar wannan eh, akwai mutanen da suna fada amma a gannawa yana ga kuma kasan yaran da ana bi su da su yaran da masu eh, shan abu da masu ji abu in ka fita da ya tsoro ko baka da komai ban ka fita ka ce za yi kaza za yi kaza so akwai wannan tsoro cikin mutane cewa dole in ka fita za su maka wani za su dauka mataki a kanka wani lokaci ma har a rasa rayuka hmm. so ina gan saboda wannan abu shine sa mutane sun da kasawan lokaci ba su fita ba amma kan da shi ya fada ya ne za a bi yau 2017 eh, a fara cewa za a samu ba za a samu hadin kai ba a kasa ba kasa kwa family na fa wallahi muna aure da bahaushe dole wallahi duka an samu a ritaya ga cinika da ka tafiya ga komi da komi ana kai ana dawowa yau kuma za ka je ka tashe abin da ana yi tuntuni saboda kai baka shafo ba amma mun damu saboda mu a nan kasa aka yi mu a arewa ma aka yi ne a lafiyan bari bari so da muka tashi akwai mutane da suka zama eh, eh, kanina akwai ma mutane da zan tashi haka na eh, fara kansala shi ba lafiyan bari bari ne so duk da haka ba don bayan da na samu na samu a cikin mutanen da ba wai kabila na ba ne amma sun ba da goyon baya game da halin da na nuna musu tun da yaro hmm. ba wai na zo na ba su kudi ko mene ba amma duk abin da kana mutane na kalle ka mu ma muna kallon nan da ka da duk menene ra'ayi a yankin kabilar ibo dangane da mataki da gwamnati ta dauka ko kuma ne suka dauka na soke wannan kungiya ba lokacin da za a ce za a dauka matakin ya dace da kowa ba akwai mutanen da suka ce bi kamata ce inna da kanu da ipop suka sun zama masu kunan eh, bakin wake ko eh, yan tada so akwai mutane kuma yawancin mutane sun ce in wannan bu zai magance lamarin da muka samu kanmu a ciki ya kamata doka wannan lamarin ni ma aka tuntuni na fito fili na ce tun da mutumin na magana ce a raba raba raba ba shi da a jawabinsa ba shi da wani abu na muhimmancin da za a ce na koya darasi yakin da na koya daga bakinsa ba ba shi da message ba. ya ba a dauke shi da gaske baka ga makamai da aka kama customs kama kwanan aka ce ana danganta makaman nan da ita wannan no wannan ma ina gani an ce wai wai ne eh. man gan cewa an samu makama da dama ba na farko ba ba eh, na karo na ina gan na uku eh. kenan to abin da ana gan shi ne cewa aka ce daga turkaya suka shigo da suka sai su amma su mutanen turkaya din sun fito fili jiya na gan ko yau ne suka ce ba abin da ya hada su da tafiyan Nnamdi Kano ba amma duk masana mutanen da suna sana'a za su iya su shigo wata kasa sosai abu ba tare da sanin gwamnatin kasan ba abin da na gani yayin da yan kabilar ibo suke da walwala da sakewa a arewacin najeriya yan arewa a kasashen ibo ba su da yanci yanzu zaka shiga akwai kasuwannin da zaka shiga zaka samu yan arewa ba su da korun fa ba su da shi ba su da walwalar da yan ibo suke da shi a arewacin najeriya akwai haka wannan al'amari yake kuma me kuke gani za a iya kamata a canza wannan lamari na farko da ga kama duk wanda da so isa na kama a kasar ba ba mai hana shi ba wallahi an ce yanzu misali baka isa ka bude gidan mai yanzu kamar in tafi kasar Igbo in ce zan bude gidan mai bai isa ba saboda sai dan kabilar Igbo zai bude gidan mai alal misali ba sani ba amma kwanan nan man tun da ka ce ka tafi ware na dawo daga ware bai kai mako da ba na gani wallahi one of the biggest filling stations gidan mai eh. na Irano ni na san cewa kwanan nan aka gina ta to ni a gani na ba eh. ina gani kama magana ba ka take ba eh. saboda mai in kana da kudin eh. za ka iya ka shiga ko mai kasuwa ko mai plaza duk wurin da ana harkokin na ka shiga abin da kana so a kasar ba ma akwai mutane ku da zama yi kudi sun yara ba za a iya ce masu kama ni yau a arewa ka tashi ka je garinka saboda ma a ka kafu to yarima cikin abubuwa da su mutanen nan bukari suke kuka a kai mm. shine cewa misali wannan gwamnati kusan an ana yi ba tare da iko ba alal misali irin cikin koke kai an ba a yi wa iko abin da ya kamata shin wani ya tambaye mu da zarar juma na website shi yaushe iko zai zama shugaban kasa don to kaga cikin kokin kokin kamar ce an mai da kayan wa da wato akwai matsala eh. Eh, kuma wannan abu ne wanda ya kamata mu yi hatara da shi kuma mu yi la'akari da shi mm. kaga na farko dai kusan shekara hamsin da aka fito wannan yaki da aka yi na biafra sakamakon wani saboba da suka faru a lokaci saboda an ka duba tarihi za ka ga cewa ita kanta yakin da me aka yi ta mm. bai ma kamata a yi ta ba mm. an rasa mutane sun kai miliyan biyu kuma mm. oh. ba me yasa aka yi babu wani concrete reason so an fito daga wannan guguwa sai kuma aka zo ana da wannan ɗarin da wannan shakkan sai aka zo kuma shekara goma sha takwas zai wuce ni magani ne ina da wayo muna mayan harkan dan bai da sojoji su bar mulki a samu mulkin demokradiyya da kama mu da aka yi da wahalar da muka sha na pro democracy saboda ni memba ne na Nadeko tun na garbi na oh, um. na yi struggle da yawa da Nadeko da Pronako da campaign for democracy duk na yi participating har muka kai da muka kai ni ba sabo bane a mayan hmm. so at the end of the day sai aka samu demokradiyya kan shekarun baya da suka wuce hmm. sai kuma wannan struggle na masu fahimta taso hmm. akan su dai suna so da ya ba su yancin kansu ordinarily dole ne a dinga da cewa anya wannan al'amarin na biyafra na in aka ba mulki ya muri ba za a balle ba ba za a kawo rigima ba saboda kasa tana so a ɗaure ai kowa na so a zauna lafiya mm. anya ga wannan barazana da ake to uwa uba ne wannan yaron abin da ya sake maimakon ya taimaka ma inyamurai su samu a haɗa ka a yarda da su a amince da su a ba su mulki kusa in ce dukiyar ƙasar yanzu a ah, hannun inyamurai yake. Bukan karin zuciya hasada mu zubar da shi shirin cutar da mu mu gaya wa hukuma su fitne shi Abin da ya sawaka kenan a wannan filin a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin sahabu Imam Aliyu Jummai Ali daga birnin Washington DC nake cewa a tuna sai da zaman lafiya da kuma fahimtar juna ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. girma kan wahala ba tarbiyya.